آه، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkan barkanmu da warhaka mu da sake saduwa a wannan masallaci na Abdullahi dan Abbas dake titin Kilafaton a wannan gari mai albarka na Sokoto a wannan majalisi da muke karatun tafsirin littafin Allah ta'ala a cikin sa a yininnikan wannan wata mai alfarma na Ramadan yau muna Juma'a yini na goma sha tara daga cikin yininnikan wannan wata mai albarka na shekarar dubu ɗaya arba'in bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yin halitta daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan biyar ta shekarar dubu biyu da goma sha tara ta miladiya. Jiya mun kare tafsiri a surata Taha, yau insha Allah za mu ɗora daga sura da take biye da surata Daha ita ce suratul Anbiya'i alaihimus salam. al'ambiya ba nasa annabawa jam'i ne na annabiyu annabiyu jam'insa ko dai shi shine jam'u taksir ko ko annabiyuna ko annabiyina shine jam'u salim jam'ul muzakkar salim wannan sura an mata suna da suratul anbiya saboda tarihin annabawa da ya zo a ciki da dama Allah ya mace annabawa da dama a cikinta akwai annabi Ibrahim yace wala qad atayna Ibrahim rusulahu min qablu akwai labarin annabi Musa da annabi Haruna wala qad Musa wa Haruna al-furqana wa wa dhikran lil muttaqin akwai labarin annabi Nuhu wa Nuhan idna da min qablu fastajabna lahu fanajaynahu wa ahlihi min al-karbi al-azim akwai labarin annabi lodo akwai labarin eh, annabi dawuda wasu laimana, haka nan akwai labarin annabi ayuba akwai wa isma'ila wa idrisa wa zalkifil haka nan kuma akwai wa zakariya wa wa zakariya da kuma ɗansa annabi Yahaya, wa zakariya idna da rabbahu akwai kuma labarin maryam da annabi isa to waɗannan annabawa da Allah ya yau kawo su da dama a wannan sura shi yasa aka kira ta da suratul Anbiya. suratul Anbiya na daga cikin surori na makka surorin makka abin da suka fi magana akai shine tauhidi saboda lokacin ba ne bai samu kafuwa ba ba a samu nutsuwar da za a saukar da shari'o'i da hukunce-hukunce ba ba a samu saukar da shari'o'i da hukunce-hukunce ba sai a surorin madina shi yasa za ka ga duk surorin da suke bayani akan hukunce hukunce ko dai hukuncin sallah ko azumi ko ibada ko hukuncin eh, hukuba idan mutum ya yi sata ga hukuncin sa mazinaci ga hukuncin sa duk irin waɗannan hukunce hukunce sun sauka ne a surori da suka sauka a sura a garin Madina haka nan surorin da ke bayani akan yaki jihadi duk sun sauka ne a surorin Madina haka nan da sauran irayensu amma su surorin makka sun fi ba da ƙarfi ga yadda da cewa Allah ɗaya ne kuma yadda da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kuma tabbatar da cewa bauta ita ce bauta da akai wa Allah shi shi kadai duk wani abu da ake bauta kuma bayan Allah duk shirme ne wannan shi abin da surorin maka sai ko sai ka sun kosa suka ga bautar gumaka da kawo hujjoji gamsassu da ke tabbatar da cewa gumaka ba cancanta bauta musu ba kuma gumaka ba abin bauta bane to wannan shine abin da shi yasa zaka suna yawan kawo wannan haka nan suna yawan kawo hujjoji da za su tabbatar da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne da kuma kore masa duk wani ƙarya da mushrikai suka laka gare shi su ce ai mawaki ne shi ko boka ne shi ko ko dan eh, zumbu ne duk ire-iren wako mahaukaci ne duk waɗannan abubuwan surorin Makka suna kore shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan ko wata suka ga alqur'ani ko wata karyatawa ga alkur'ani duk surorin maka suna raddi suna suka ga irin waɗannan maganganu da ake wa Alƙur'ani. to wannan sura na daga ciki da haka ta kunshi tauhidi cewa Allah shi kadai ne abin bauta ta kunshi tabbatar da annabcin manzo sallallahu alaihi wa Sallam. ta kunshi tabbatar da gaskiya Alƙur'ani littafi ne daga wurin Allah to waɗannan na daga cikin abin da wannan sura ta kunsa ga abin da sura ta bude da shi shine abin da Allah ya karanto mana yanzu Allah ya ce iqtaraba lin nasi hisab ashabuhum wa hum fi ghaflatin mu'riduna kaga ayar ta yi bayani abinda ta bude da shi shine bayani ga tabbacin kiyama da kuma cewa ta kusa da kuma cewa mutane sai shagaltu sun gafala gare ta kamar babu ita amma kuma tana tafe kuma ta kusa amma kuma mutane ga sunan cikin gafala sarraf kana ba sa la'akari da ita ba sa sa ta a gaba kuma ga ta kusan zuwa kuma in ta zo ba su shirya ba matsala ce da babban tashin hankali a kansu to shine Allah ya bude ta da cewa iqtaraba lin-nasi hisabuhum hisab shine fa'il ma'ana hisabun mutane yi musu hisabi iqtaraba ya kusa wannan hisabi za a musu shine ranar tashin alkiyama dan haka hisabin da za a yi wa mutane ranar tashin alkiyama ya kusa amma kuma wa hum su alhalin su mutanen da za a ma hisabin fi ghaflatin suna cikin wata gafala kaga gaflatin an kawo ta na kira domin a nuna maka gafala ce mai girma saboda duk gafala da za ta samu abu mai girma girman gafala yana daga girman da girman abin da aka gafala gare shi a cewa ne ya gafala ya gafala yana so ya dauko agogo sai ya manci ko kuwa wani ya gafala yana so ya dauko bayro ya taho da bayro saboda rubuce-rubuce sai ya mace kaga wannan gafala ce ba dai da take da cewa na ya gafala yana so ya dauko kuɗin da zai yi guziri da shi ya dinga shan mai yana cin abinci a hanya ya mace ba kaga ta tace babbar gafala saboda me saboda abin da ya mance muhimmancin sa ke sa abin ya zama babba kaga wanda ya mance da bayro ba sai ya dauko bayro ba ana iya ara masa bayro nan take abin da zai da bayro yana kuma iya tafiyarsa har ya tafiyar bai bukaci wani abin da ya shafi bayro ba wanda ya mance da agogo kaga bai rasa wani yana da agogo ya gaya masa lokaci kaga da alamar shi da sauki amma wanda ya mance da guzuri gaba daya abin da zai ci abinci da shi a hanya da abin da zai sha mai da abin da tafiyar za ta yi ta dogara akan sa ka kam ya mance da shi kaga wannan shi kowa sakaci wannan ita tafi gafala to shi yasa Allah anan yace fi ghaflatin cikin wata gafala ma'ana wata babbar gafala mu'riduna suna masu kauda kai sun kauda kai daga imani da lahira sun fita batun imani sannan kuma sun gafala daga wannan abu da ke tabagare su saban kai ne a ce ga jarabawa nan kuma jarrabawar nan ita za ta nuna cewa lallai ka cancanci abin nan da kake nema ko baka cancanta ba karatun nan da kai ka iya shi ko baka iya ba abin nan da ka koya ka koya ko baka koya ba jarabawar ga ta nan a gado na kashe yana da jaraba gaba sai ga hankalin sa ta sheki wani kwana biyu ban ganka ba sai sai ka san jarabawa ce gaba na saboda me ya tara hankalinsa guri guda saboda muhimmancin jarabawan nan musamman saboda abin da zai biyo bayan jarabawa to ya kace zato gare ka a ce ga jarabawa ta ga hisabi ya kusa amma hankalin ka kwance baka motsa komai baka wani tanadi baka shirin komai to kaga wannan shine iya da bala shi yasa Allah ya ce hum fi ghaflatin mu'ridu ma yatihim min dhikrin min rabbihim muhdathin babu wani ambato da zai zo musu daga ubangijin su sabo shine muhdath muhdath abin da yake sabo zaka duk lokacin da Allah ya sabunta musu ambato ya sabanta musu saukar da aya maimakon su ƙara fahimta duk wata aya da za ta zo za ta zo da wani bayani da wata hujja da wani abin jan hankali sabanin wacce waccan ta zo da shi waccan ta zo musu da jan hankali ta wani gefe wata ayar kuma Allah ya sake kawo sabuwar aya sai ta sake zuwa da wani sabon gefe na jan hankulan su da nuna musu gaskiyar abin da ake kiran su zuwa gare shi haka nan idan wata ta sake sauka ita ma za ta sake jan su ta wani gefe da nuna musu muhimmanci da gaskiyar abin da ake zuwa kiran su zuwa gare shi to Allah ya ce to bayan gashi suna cikin gafala sannan kuma gashi duk lokacin da Allah ya sabunta musu ambato da tunasarwa eh, yace ma ya ce min zikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun face suna saurara suna halin masu wargi da wasa da kuma isgilanci daga abin da zai shiryar da su din suna isgilanci da shi kuma abin nan da ake musu gargadi gare shi gashi ya kusan tahowa sannan suna cikin gafala kuma abin da zai sa su fahimci suna cikin gafalar su dawo daga gafalar shi kuma suna ta shakiyanci suna ta wasa suna ta izgile ba sa mai da hankali gare shi to kaga wannan shine babbar asara kuma babbar cewa mutum yana cikin tashi hankali sai Allah ya ce la ilaha illallah wa lahiyatan qulubuhum ma'ana zukatansu suna cikin gafala sun shagaltu shine Allahu shagaltuwa zukatansu sun shagaltu ba sa kawo wannan tunani ba sa tunanin hisabi ba sa tunanin ayoyin da ake kiransu zuwa gare su domin su ƙara nazari a kai tana yiwuwa ayoyin nan da ake gaya musu zama gaskiya tana yiwuwa abin nan da ake kiransu zuwa gare shi zama gaskiya an koyi zama gaskiya ba su karɓa ba to kaga sun yi asara to ba sa kawo wannan a zuciyarsu kakan kawo abu ana gaya maka abin kana da hankali sai ka tsaya ka nutsu ka gano wala Allah abin nan ya zama gaskiya idan ya zama gaskiya kuma sai ka amfana da shi to amma so ina hankalin su ba ganin yake ba lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa sai suka boye ganawa annajwa ita ce ganawa suka boye suwa suka boye ganawa sune allazina zalamu waɗanda suka yi zalunci da haka su ɗin sai suka koye gana wannan ta zo da wata siga wanda galibi sigar ta maganganun larabci bai cika zuwa da haka ba galibi idan an ambaci fa'ili suna bayyananne to ba a shigo da damiri kamar nan wa asarru annajwa allazina zalamu allazina zalamu sune asarru annajwa din to galibi ne sai da cewa asarra allazina zalamu annajwa wa asarra an gane ko kamar idza ja'aka almunafiquna kaga ba a cewa misali idza ja'ukal munafiquna kaga ba sai an ce ja'uka ba an shigar da wannan wawu idan za a kawo fa'ili suna zahiri to sai a cire lamiri sai a jingina fi'ilin zuwa ga wancan suna sai a ce idza ja'akal munafiquna kaga shine fa'il to nan kaga ba a ce masalan wa asarral najwa allazina zalamu ba kaga ba fara sai aka ce wa asarru sannan kuma aka ce allazina zalamu an gane ko to wannan wata ibara ce wani lokaci akan kawo ta wannan lahaja ce daga cikin lahajojin wasu daga cikin larabawa ya zo inda Allah yake cewa ah, fa'amu wa sammu kathirun minhum fa'amu wa sammu thumma taballahu alaihim thumma amu wa sammu kathirun منهم kaga shi ma nan da aka kawo mai kasirun minhu kaga amu wa sammu sai aka ce kasirun kaga shi ma irin wannan kenan da bai zo a wannan lahaja ba da sai zama summa ama wa samma kasirun minhu to da kama Allah shahid waɗannan azzalimai su ne asarrun najwa suka koye ganawa tsakaninsu su ya su suna ganawa suna kayan wani irin sharri za su faɗa game da manzo sallallahu alaihi wasallam ne daga cikin sharrin da suke tsagawa shine Allah yake cewa eh, wa asarrun najwa allazina zalamu halhaza hadha illa basharun mislukum suka ce wai shin wannan ba dan adam bane kamar ku ya za a yi a ce dan adam kaman ku kuma ya zama a manzo zuwa gare ku me bambancin ku da shi idan yana iya zamantowa manzo kuma kuna iya zamantowa manzanni da haka bai yi wa a ce manzo daga ga Allah zuwa gare ku kuma ya zama dan adam gare ku bai fi ku da komai ba yanda yake da hannu da kafafuwa da menene da haka kuke da shi yanda yake magana haka kuke yi yanda yake bucin abinci haka kuke yi yanda yake bacci haka kuke yi to da haka suka ce bai yi wa a ce an aiko muku da dan adam a matsayin manzo to wannan shine abin da suka koye ganawa akai Allah ya ce wa sarrun najwa allazina zalamu hal hadha illa basharun mislukum afatatuna sihra wa antum tubsirun shin za ku dinga zoma bokanci alhalan kuna kallo kaga wannan bangare na biyu kuma ya nuna cewa kuma kage na biyu shine cewa sun ce shi boka ne kaga da farko sun ce saboda shi dan adam ne ba za su bi shi ba zai yiwa a ce Allah ya aiko muku da annabi irin ku dan adam idan har zai zama annabi kuma daidai kuke da shi yan adam kuma kuna zama towa annabi abu na biyu suka ce to ai ma boka ne wannan abin da yake da zuwa da shi bokanci ne tunda idan sun ce dan adam ne sai gashi to ai ya zo da wani abu da wanda su ba sa iyawa tabbas dan adam ne gaban su amma gashi ya zo da wani abu na mu'jiza Allah ya karfafe shi da wani abu wanda wannan abin alama ne na cewa Allah na tare da shi yau kwan su yadda da haka sai suka ce a wannan abin da ya zo da shi bokanci ne mutum ɗan adam ne abin da ya ɗara su da shi shine bokanci shine afatatuna sihira wa antum in yanzu ku je ma bokanci kuna kallo da idan ku tafi ku je ku rungumi bokanci wannan shi ne kaje na biyu na ya ce qala rabbi a wata qira'ar kul rabbi ya'lamu sirra fi ya'lamu al-qawla ko ya'lamu al-qawla fi samai wal ard a wata qira'ar kul a wata qira'ar kuma ƙala, ƙala ya ce qul kuma kace da ga a waccan qira'a Allah ya ce da shi kace da su rabbi ya'lamu al-qawla fi samai wal ard ubangiji na yana sanin duk wani kauli a sama da ƙasa da haka duk abin da za ku faɗa ko ku ga yi shi a raɗa, ko ku yi shi a boye ku gana daga ku sai ku to ubangiji na yana ji da haka babu abin da za ku yi wannan Allah bai sani ba yana ji kuma zai kama ku da abin da kuka faɗa قال ربي يعلم القول في القول في السماء والارض وهو السميع kuma shine as-sami'u mai ji mai ji ga komai da komai ba sai maganganun ku ba duk maganar da kuka yana ji kuma yana ji da duk abin da kuke ko abin da kowa ma ke faɗa kamar da yake cewa qul tuffu ma fi sudurikum aw tuluhu ya'lamuhu Allah kaga wannan ya takaita idan kun boye abin da ke zukatan ku ko ku bayyana shi Allah ya sai shi kaga wannan ya nuna sanin Allah game ga abin da ke zukatan ku kaga abin da ke zukatan ku kadan ne daga cikin abubuwan da ke waje wajen zukatan ku shine bayan Allah ya ce eh, ya'lamuhu Allah sai ya ce kuma wa alamu ma fi samawati wa ma fil ardh ba kadai wannan yake sani ba wai in tuffo ma fi sudurikum aw tubdu ba shi kadai Allah yake sani ba a'a yana sane da ma fi samawati ma fil ard to haka nan ma da Allah ta'ala ya ce kullu rabbi ya'lamu al-qawla fis sama'i wal ard yana sana duk wani kauli da ke sama ko a ƙasa sannan sai ya nuna mana da karshen ayat cewa ba kuma sanansa ya taƙaita ga kauli ba kawai a'a da kauli da abin da ba ba kauli ba Allah ta'ala yana ji duk abin da yake na ji Allah yana ji alimu yana da ilimi gare shi shi ilimi ya ta'allaka ga abin da ake ji da abin da ake gani da abin da ba a ji ba a gani duk ilimi ya ta'allaka gare shi shi ko ji yana ta'alluki ne da abin da ake ji gani yana da ta'alluki da abin da ake gani shi ko ilimi yana da ta'alluki da dukkan su duk abin ji ya shiga cikin ilimi abin da za a gani ya shiga cikin ilimi abin da ba a ji ba a gani ya shiga cikin ilimi to da haka wannan shi yasa Allah ya siffanta kanshi cewa huwa sami'u shine mai ji kuma shine al'alimu mai ilimi na'am

abatatuna sihira za ku zo mu boka ko za ku zo mu bokanci kaga wannan shine abu na biyu na farko sun banta manzo cewa ai tunda dan adam ne bai yiwa Allah ya aiko manzo dan adam nabi suka ce ai ma boka ne shin za ku zo mu bokanci alhalin kuna sane to ga na uku suka ce adghathu ahlamin ai shakuɗuwar mafarki ne ma'ana mafarki ne wanda bai da kai bai da gado akwai mafarkin da bai da kai da gado gashi nan dai kawai ka hada nan ka kama gabas da yamma kai kan kan tsaya kana nazarin me kai babu me ma'anar wannan bai da wata ma'ana kawai illa shirme da hayaniya kamar yadda wani ya taba zuwa shi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi na mafarki daga ga na an fille min kai sai ga kan yana gudu ina bai shi yana gudu ina bai shi sai da bai shi da Allah ku daina gaya min wasan da shi ke yi da ku a cikin bacci kaga wanda shi da daga su alabi rudu ne na mafarki to da ka sai suka ce abu na uku da suka siffanta alqur'ani da shi shine cewa rudu ne na mafarki ka haɗa nan da can ya tashi bai da wata ma'ana to wannan shine wannan shine abu na uku ga na hudu Allah ya ce suka ce baliftarahu suka ce a shi ya kage abinsa kage ne kawai ya zauna ya kage tatsuniya ya hada ya shirya ya ce ga sako wannan shine sharri na uku da suka laka manzo sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani sharri na biyar Allah ya ce suka ce kuma bal huwa shahida kai dai mawaki ne ai an saba ganin mawaka ba ku ganin maganganun da yake kawo cikin fasaha ai mawaka haka suke kawo maganganu cikin fasaha da haka matsayinsa matsayin mawaka duk waɗannan rudu suke ta kawowa duk abin da ya zo musu sai su buga su dai makasudi kada su yarda da wannan gaskiya da Allah ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallam da ita shi yasa sai sun yi ta tunani wani lokaci su ce waka wani lokaci su ce sihiri wani lokaci su ce hargitsatsan mafarki wani lokaci su ce ai eh, wani lokaci su ce waka duk ba abin da ba sa faɗa to shine Allah ta'ala yake cewa anan suka ce kuma falyatina bi ayatin kama ursila al-awwal yazo mana da aya da hujja da alama kamar yanda aka aiko annabawan farko da ita annabawan farko suna nufin irin annabi salihu annabi salihu annabi ne na Allah ya zo musu da aya ita ce taguwa annabi Musa annabi ne na Allah ya zo musu da aya ita ce wannan sanda ta shi annabi Isa annabi ne ya zo musu da aya shine yana warkar da kutare da makafi yana rayar da matattu sai suka ce to shi ma manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da aya irin na wancan waɗancan haka wannan kadai ya isa ya nuna maka cewa ba wai da gaske suke yi suna karyata manzo ba sallallahu alaihi wasallam a'a suna yi ne kawai dan dai su samu abin da za su fake da shi su soki manzo sallallahu alaihi domin sun ce kawo musu da ayoyi kamar yadda waɗancan suka kawo kenan sun yarda waɗancan da suka zo da ayoyi annabawa ne idan ko sun yarda annabawa ne to ai su ma ƴan adam ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan gashi na farko sun ce hal hadha illa basharun mislukum kaga kenan ba daga gaske suke ba hanyoyi kawai suke nema duk wata hanya da suke ga in sun yi nan watakila ba zai samu ba sai su ce to kaza to wannan shine kawai abu da suke amma ba wai suna yi ne wai sun gamsu cewa lalle matsayin tunaninsu da inda hankalinsu ya basu shine cewa sha'ir ne ko ko mawaki ne ko boka ne a'a kawai hanyar kubuta suke nema to naka sun ce a ba su ayoyi kamar yadda aka aika wa Annaba wanda suka gabata da ayoyi wani irin ayoyi suke nufi kuma yaya matsayin ayyaki na ما آمنت Allah ya ce ma amanat qablahum min qaryatin babu wata alqarya da ta yi imani shine min min ma'ana wata babu wata da haka irin wannan min ana kawo ta ne dan ta karfafa kore abin nan da aka kore a ce shin wani mutum ya zo ka ce a'a ba wanda ya zo ka ce babu wani wanda ya zo kaga da bambanci babu wanda ya zo da babu wani wanda ya zo shine ma'anar zuwan irin wannan min an kulu ma ja ana min bashirin wala nazir kar ku ce babu wani dan adam da ya zo mana a mai gargadi ko mai albishi to da haka nan shi ma Allah ya ce ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha wannan eh, jumla ta ha kamar da muke ganinta. ta kun ga fi'ili ne madi yana dauke da fa'ilinsa shine wannan na yana kuma dauke da maf'ulin sa shine ha ahlakna ha muka halakar da ita to wannan jumlar gaba dayarta siffa ce ta ƙaryaci ƙaryatin ahlakna alƙaryar da muka halakar an gane inda al'amari yake ko da haka ba labari bane ake cewa ma'amanat min qarmin ka ma'amanat qablahum min qaryatin ha sai muka halakar da ita ba haka bane ana nufin ma amanat min qaryatin ahlaknaha ma'ana babu wata alqarya da muka halakar kaga ahlaknaha siffa ce ta qarya babu wata alqarya da muka halakar wacce ta yi imani shine ma'anar haka babu cikin alƙaryin da Allah ya halakar babu wacce ta yi imani kuma waɗannan alƙaryu da Allah ya halakar mafi yawan su sun nemi Allah ya ba su aya kamar samudawa Allah ya ce wa mamana ana an nursila bil ayati illa an kazzaba bihal awwalun wa atayna thamuda naqata mubsiratan fa biha wa ma nursila bil ayati illa takhwifa to haka irin wannan Allah ya ce da ya aika yawanci suke tambayar aya idan Allah ya ba su ayar sai su karyata to suna karyata aya azaba ce za ta zo nan take to da haka Allah yake buga musu misali ce ai ku duba ko alƙalin da suka gabata sun nemi aya irin waɗannan kuma Allah ya halakar da su babu wata alƙarya wacce ta nemi aya aka bata ayar ta yi imani da ita babu to da haka zuwan ayar bai da wani amfani ba fa'ida bane ba maslaha bane gare ku a baku waɗannan ayi da ne ba domin da an baku ayoyin da kun ci gaba da kafirci to Allah zai halakar da ku kuma gashi kuna gani ai ya kamata ku yi amfani da hankali ku ga cewa tunda waɗancan sun nemi ayar ba an ba su kuma ba su yi imani ba an halakar da su to me zai sa ko ku ce kuma sai an ba ku aya to wannan shine Allah ya ce ma amanat hum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun shin waɗannan za su yi imani shin ku an ba ku aya kuna da lamani cewa da an ba ku ayar za ku yi imani da haka babban eh, abin zato ne da an ba ku ayar kuma ku dau matakin su ku karyata shi ko Allah da ya tura aya ana karyatawa sai aiwatar da azaba to da ka ga babu hikimar aiko muku da irin wancan aya kun ga wannan raddi ne ga fadin su cewa falyatina bi ayatin kama ursila al Shi shine Allah ya ce ma amanat qabla min qaryatin ahlakna ha afahum yu'minun na'am wa ma arsalna wannan ayar ita kuma raddi ne ga fadin su na farko inda Allah yake cewa wa asrarun najwa allazina zalamu hal hadha illa basharun mislukum shin wannan ba ba shin wannan ai ba kowa bane face dan adam irin ku to ta yaya za ku bi dan adam irin ku ta yaya za a ce annabi zuwa gare ku kuma dan adam irin ku shine Allah ya ce wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim ai ba mu taba aikewa gabanin ka ba face mazaje waɗanda muke musu wahayi kuma gashi su sun tabbatar sun yarda da cewa 'yan adam ne an musu wahayi kuma annabawa ne sun yarda domin sun ce falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun kaga inda ba su yarda cewa waɗancan annabawa ne sun zo da ayoyi kuma annabawa ne kuma 'yan adam ba kaga na ba za su ce maza Allah zo musu da aya kama ursilal awwalun Allah ce to ai annaba wanda ya aika gaba daya su ma yan adam ne babu inda Allah ya aika da annabi mala'ika babu inda Allah ya aika da annabi aljani babu inda Allah ya aika da annabi wani jinsi ba jinsin dan adam ba a'a jinsin dan adam ne wanda aka san haihuwarsa aka san danginsa aka san zuri'arsa aka san gidansu aka san ubansa aka san mahaifiyarsa irinsu Allah ya aika musu yace ma yace ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim muke yin wahayi zuwa gare su to da haka yan adam ne kaman ku amma Allah ya musu wahayi kamar da Allah ya ce wa qalat rusuluhum inna nahnu illa basharun mithlukum walakinna Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi amma Allah ke yin baiwa ga waɗanda ya so yin baiwa a cikin bayansa sai ya zabe su ya ce ku annabawa na ne ga sako na aiko ku da shi zuwa gare su za ka ga wannan fifiko ne daga Allah suka ce to don haka wannan Allah ya ce fasalu ahlal zikri ku tafi ku tambayi ma abota ambato masu ilimi ku tambayi yahudawa da suke da littattafai kun yarda cewa an aika musu da annabawa kuma kun yarda yahudawa suna da tarihi na annabawa ku tafi gurin nasara waɗanda kuka yarda an aika musu da annabawa an aika musu da manzanni suna da labarika na annabawa ku tambaye su ku ji cikin annabawan nan da aka aika musu akwai mala'ika a ciki an taba aiko musu da annabi mala'ika an taba aiko musu da annabi aljani an taba aiko musu da annabi ba cikin jinsin su dan adam wanda suka sani ba Allah ya ce Allah ya ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun na'am wa ma ja'alnahum la ya'kuluna wa ma Allah ya ce ma jasadan ba mu sanya annabawa masu wani irin jiki ba wanda la ya'kuluna da'ama ba sa cin abinci kaga mala'iku su ne ba sa cin abinci ba sa shan abin sha ba dalili shine zuwan mala'iku ga annabi Ibrahim alaihi salam sun zo masa amma da sura ta mutane a matsayin baki ya tafi ya je ya samu abu ya gasa masa nama rago ya zo masa da shi ba ya gasa masa marake ya zo masa da shi ko da ya zo da shi ya gaba su da wani yunkuri da himma da ma zuciyarsu bata kai ga haka ba sam wanda har hakan ya bashi tsoro sai suka ce da shi ai su ba mutane bane kaga kenan malaiku ba sa ci to Allah ya ce annabawansa bai sanya su wani jiki wanda bai cin abinci ba suna cin abinci wa arsalna qablaka min al-mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq Allah ya ce mal masihu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani da sun kasance suna cin abinci to da cin abinci sima ce siffa ce ta dan adam to da waɗannan annabawa eh, yan adam ne suna cin abinci jikinsu jiki ne irin na yan adam ba wani jiki bane wanda Allah ya musu wanda shi bai daukan abinci duk da Allah ya so da yayi haka da Allah ya so da ya ba su ciki na wanda bai cin abinci domin ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbansa yin wasali shine sadar da azumi zarcewa da azumi idan ya azumi aka zo shan ruwa shi kenan mutum ba zai sha ruwa ba sai ya zarce cikin dare cikin dare ya ci gaba da azumi gari ya waye sake dora da kwana na biyu annabi ya yakan jera kwana uku ko fiye da haka yana wannan azumi na misali sahabbai da suka manzo sallallahu alaihi sallam yana yi sai su ma suka kama yi sai ce wa yasa ku dinga yin misali sai suka ce rasulullahi ai mun ga kana yi yace a a kar ku kuskura yace ni da ku ba dai bane domin ni ina kwana ubangiji na na ci da ni yana shayar da ni amma ga ku ba annaba bane ko Allah bai baku wannan ba to da kan ce za ku yi azumin misali ku yi wuce ku zarce ku karanta zarce to kun ga za shiga matsala annabi ya ana sama duk da haka wasu su wasu hannu sai annabi ya ci gaba da yi sai gashi sun galabaita suka ce sai sun yi kuma suka galabaita to amma da aka ci nasara sun yi na kwana ɗaya ko biyu sai aka ga watan sallah sannan shi da ba ga watan sallah ba da na ƙara muku ba na ce ku ajiye ba ku ki ba. to da ba ga wata ba da na ƙara muku to da haka muhallin shahid shine da Allah ya so da ya sanya annabawansa ba sa cin abinci domin gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yin azumin kwana biyu uku har fiye da haka kuma ya ce Allah na ci shi shi yana shahid da shi kagan da Allah ya zai bai su duk tsawon rayuwa yana ci da su yana shahid da su ba su da bukatar abinci kuma ya so ma yana iya sanya su ba su da bukatar abincin ma kamar yanda mala'iku suke to amma Allah ba haka ya so ba Allah hikimarsa shine dabi'an nan tasa ta ɗan adam ta wanzu tare da su domin ita kanta sako ne yanda za su ci abinci sako ne cin abincin su darasi ne gare mu shan ruwan su darasi ne gare mu jin yunwa su darasi ne gare mu idan ba sa jin yunwa kaga ba za mu dauki hukunci da sunna can an ji yunwa ya kamata a yi ba wani sahabi ya taba zuwa da man sahabbai sun taba zuwa da manzo sallallahu alaihi wasallam wannan su yana daure da dutse a cikin sa saboda tsananin yunwa dutse ya daura dan ya dan ji nauyi nauyi ko ya dan ji dama dama suka zo suna koka manzo sallallahu alaihi wasallam halin da suke ciki sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya bude musu cikin sa sai sun ga shi dutsen nashi guda biyu ne so sun daura dutse dan ɗaya shi ko nashi dutse biyu ne a cikin sa to kaga wannan in annabi bai jin yunwa kaga ba za mu dauki wannan darasi ba kaga mun dauki darasin cewa duk wata juriya da duk wata wahala da za mu gani muna sha a cikin addini to namu nafila ne kan annabawa duk wahala da za ka yi da duk wata gwagwarmaya fula ce kan irin tasu to kaga na za mu samu wannan darasin sai annabi na jin irin shukurin yadda muke ji to kaga duk waɗannan darasi ne Allah ce to bai sanya su jiki wanda bai cin abinci ba wa ma kanu khalidina sannan kuma ba madawwama bane Allah bai sanya annabawansa zamanto mu ba yace wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fa humul khalidun zaka babu wani mai dawwama sai Allah annabawa yan adam ne suna da dabi'a irin ta dan adam haihuwarsa aka yi kamar yadda ake haihuwar sauran yan adam jikinsu jiki ne da fata da nama da jini da kashi irin jikin sauran yan adam suna cin abinci kamar yadda yan adam saura ke cin abinci suna da dangi kamar yadda saura suke da dangi suna da yan uwa zaka samu wannan kanin annabi ne kowan annabi ne ga annabi haruna uwa yake ga annabi musa ga yaran eh, annabi yaqub kaga yayu suke ga annabi yusuf hakanan abubuwa suke kowane annabi akwai da yana da yaya yana da mata wannan matar annabi ce wannan 'ya'yan annabi ne Allah ya ce wala qad arsalna qabla wala qad arsalna rusula min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya duk waɗannan ɗabi'a suna da shi suna cin abinci suna shan ruwa suna gajiya suna hutawa suna bacci sannan kuma suna mutuwa saboda Allah ya ce ma ja'alna li basharin min qablika khulda babu wanda ke wanzuwa sai Allah shi shi kadai shine alhayyul ladhi la yamut ce wa tawakkal ala alhayyul ladhi la yamut to da haka wannan shine Allah ya ga mu da haka annabawa ba alloli bane annabawa ba wani jinsi bane ba na dan adam ba a jinsi ne na dan adam dukkan dabi'u irin na dan adam suna da shi Allah ya ce qul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya kace ni dan adam ne kamar ku Allah ya wahayi zuwa gare ni to da haka wannan shine dabi'a ta annabawa duk eh, cewa annabi bai mutuwa wannan ba haka bane cewa annabi bai mutu ba ko annabi bai mutu ba ko annabi rayayye ne ko da yaushe wannan ba haka bane domin Allah ta'ala ya ce wa ma kanu khalidina wannan yana kuma ga annabawa to da kun ga annabawa suna mutuwa annabawa suna mutuwa kamar yadda sauran mutane ke mutuwa annabawa suna komawa ga Allah wannan kenan abin da ke biyo baya to kaga wannan Allah shi ya sani ba mu ce annabi da wanda ba annabi ba kaga ba dai suke ba saboda daraja da daukaka da Allah ke bayarwa a barzakhu wannan Allah shi ya san yanda abubuwansa su suke wallahu a'lam na ce summa sadaqnahumul wa'ada sannan muka gaskata musu alƙawari muka gaskata musu alƙawari kamar da Allah ke cewa ah, wa qala kafaru li rusuli fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula kada ka zaci cewa Allah mai saba wa alƙawarinsa ne ga manzanninsa Allah ya masa alƙawari cewa wa inna jundana lahumul ghalibun yana cewa inna lanansuru rusulana na amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad to da haka waɗannan alƙawarra da Allah ya musu Allah ta'ala bai saba musu sai daga ƙarshe sai kaga Allah ta'ala ya ba su wannan nasara yana cewa am asibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib kaga nasarar Allah ta'ala tana kusa to da haka sai Allah ya cika ta musu alƙawarin nan da ya musu cewa zai tsirar da su kuma zai halakar da waɗanda suka karyata su وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم كغونا القولين لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم lalle za mu halakar da azzalimai kuma za mu zaunar da ku wannan ƙasa bayan halakar da su to Allah ya ce sun masadaqnahumul wa'ada sai muka gaskatar musu wannan al alƙawarin da muka musu fa an jaina sai muka tsirar da su wanda yake cewa malam ma ja amruna najjaina salihan walam ma ja amruna najjaina hudan walladheena amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa wa akhadha alladheena zalamu sayhatu da sauransu kaga Allah ce ce najjaina kuma can ya halakar da su to haka nan ma Allah ya ce fa anjainahum wa man nasha'u da wadanda muka so Su ne waɗanda ke tare da annabawa daɗin Allah ya tashi aiko da azaba to Allah zai tsirar da annabi da waɗanda suka yi imani da shi su kaɗai Allah yake tsirarwa su ne wa man nasha'u wa ahlakna al-musrifina waɗanda suke maƙarnata, maƙaryata, waɗanda suka karyata Allah da manzansa suka bujire ma Allah to waɗannan su ne maƙarnata, su Allah ta'ala zai halaka to da haka wannan shine abin da yake ta gudana ko da yaushe to da haka abu ne wanda al'ada ce shine Allah ke cewa sunnatul lahi al'ada ce haka abu ke gudana annaba wannan yan adam ne an aiko su sun isar da sako mutanensa sun ce su kawo musu aya sun kawo musu aya sun karyata Allah ya musu alƙawarin zai halakar da mutanen ya tsirar da su kuma Allah ya zartar ya cika ta wannan alƙawari ya halakar da mutanen kuma ya tsirar da annaba to da haka kenan kun ga al'amarin ku al'amari ne wanda yake da misali ba sabo bane ga annabi an aiko mu kamar da aka aika mu wanda yake suka gabace kuna karyata annabin kamar inda waɗancan suka karyata kuma kun ce a baku aya kamar yadda waɗancan suka ce a basu da haka an Allah ya saukar da ayan nan fa babu makawa abin da ya shafe su zai shafe su to wannan shine ma'anar wannan wallahu ta'ala ala cewa laqad anzalna ilaykum kitaban Allah ya ga mun saukar muku da littafi wanda fihi zikrukum cikin sa akwai ambatan ku ma'ana akwai abin da za ku ambaci Allah a cikin sa ambatan ku ma'ana ambatan da za ku yi ma Allah shine ku ambaci Allah cikin alqur'ani karanta ku ga alqur'ani ambato ne da Allah wasu malamai suka ce fihi zikrukum ma'ana fihi sharafukum azzikru shine sharaf daukaka da aka mun sauka muku da littafi wanda cikin sa akwai daukaka ko kuna da daukaka da matsayi da daraja cikin wannan littafi warwadan rukun ku da littafin wargwadon daraja ku duniya da lahira to da ka ga littafi na in kun rike shi kun samu daraja idan kun yi watsi da shi kun yi watsi da darajar ku afala ta akiluna Allah ya ce sun ba ku hankalta ku gano cewa baiwa Allah ya muku da ba ku wannan littafi da ka ku rike shi domin wannan baiwa ta kammala gare ku na'am wa ce wa kam qasamna min qaryatin da yawa muka karya bayan alqarya alqasamu shine karya abu musamman karya bayan abu duk abin aka ce an karya bayan sa to an riga an murkushe shi inda bai iya sake tashi to shine Allah ya ce da yawa daga cikin alqarya mun karya bayan su ma'ana mun musu halaka halakarwa ta kare dangi wanda ba a bar wani nasu ba wanda zai kai labari kanat zalimatan abin da ya ja mata wannan halaka shine ta kasance azzalima mai zalunci babban zalunci shine shirka da Allah inna shirka la zulmun azim da haka lokacin da aka ambaci zalunci to zaluncin da yafi kowane zalunci girma shine shirka da Allah to wannan alƙarya da Allah ya halakar yace kuma suna da yawa shine kan ma'ana da yawa Allah ya halakar na daga alƙarya kana da zalimatan wa ansha'ana ba'daha qarnan akharina kuma bayan su Allah ta'ala ya tada qauman akharina ya tada wasu mutane daban kaga kenan Allah ya halakar da su ya kawo wasu abu ne mai sauki a gurin Allah in ya sha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika 'ala Allah bi aziz ba wani abu bane mai wahala a wurin Allah ya kauda ku ya kawo wasu to dana sun yi zalunci sun bujire mu Allah Allah ya halakar da su kuma Allah ya kawo wasu suka mai gurbin su kaman ba a yi su ba shine Allah ya ce wa an sha'ana ba'dahum qauman akharin falamma ahassu ba'sana yayin da suka ji saukar azabar mu suka ji azabar ta taho ga tanan sun fara jinta sun fara dandana ta Allah ce idahum minha da sai ga su suna arcewa suna tserewa a guje saboda tsananin bala'in wannan azaba suna neman hanyar tsira da inda za su bi su guje ma wannan azaba sai Allah ya ce da su la tarkudu kada ku gudu ku tsaya warji'u ila ma utriftum fihi ku koma zuwa ga abin nan da aka ji da ku dadi a cikin sa zuwa ga gidan tajinku da gonakinku da kayan daɗi da Allah ya baku ku koma ciki ba kun karyata ba kun ce ba mai iya muku kaza kun ce abin da ake faɗa duk ƙarya ne ai yanzu sai ku koma cikin wannan abin ina ku ina gudu kuma ai batun gudu ba ta taso ba warjibu ila ma utriftum fihi wa masakinikum da gidajen nan naku ku koma ciki la'allakum tusaluna da fatan a tambaye ku game da waɗannan abubuwa kaga wannan ya nuna cewa lokacin da azaba za ta zo masa za su karaya suna tinkaho a kawo azaba a kawo azaba sai ga azaba tun ba je ko ina ba sun karaya falamma a hasu kaga haska dan ba azabar ba ce. domin daga saukar azaba ba sa iya motsi sai Allah dan tura musu kaɗan su je somu somun azabar shine wanda suka kare suke neman hanyar gudu da hanyar tsira Allah ya ce ina ku ina gudu ko da kuke cewa ba za a yi kaza ba za a yi kaza ba ai gudu ba naku bane ku koma gidajen ku tunda ba wanda ya sai muku komai to kaga wannan duka aya ce Allah ya gaya ga yakurin shawa cewa ga abin da ya faru da waɗannan duk irin abin da kuke wasu sun riga ku in ta annabi ne wasu sun riga ku in izgili ne da annabi da abin da aka sakarwa da annabi wasu sun riga ku idan izgili ne ga ranar alkiyama wasu sun riga ku idan tinkaho ne da karfi da kuma lafiya da jin cewa ba wanda ya isa wasu sun riga ku amma duk wannan bai tsina na musu komai ba da azaba ta zo kun ga yadda suka karya to da haka kuma an azaba ta zo yanzu ko ina ba za a je ba sai ku karya ku zo kuna da dama to da haka yanzu ya kamata ku gyara tun kafin a kai da na قالوا يا ويلنا ce qalu ya wailana inna kunna da suka ce ya kai ta mu lalle mun zama to azzalimai sai yanzu amma da ji suke da tinkaho shi yasa Allah ta'ala ya turo masa azabar kaɗan-kaɗan ba irin na san muda ba kaga na san muda babu lokacin irin wannan ba tsawa ce ta zo nan take suka mutu gaba ɗaya, to amma waɗannan su a hasu ba a sana sun dan ji azabar tana shigansu suka nemi hanyar gudu suka ga babatun guduwa suka zo suna cewa ya kai mu mun zamanto azzalimai ya kai mu mun yi zalunci ya kai mu mun yi asara mun yi kaza Allah ce duk mai tsina na musu koyo ma zalal tilka awa bai gushe ba wannan shine fadin su shine abin da suke fada da bakin su suna fadin haka hatta allahum hasidan har muka sanya su girbabbu kai ka ce gona ce wacce aka girbe haka nan bitattu kai ka ce wuta ce wacce aka bice sama da cin naru wuta ta bice to haka Allah ya zama da su kamar eh, shuka wacce aka girbe kamar wuta wacce aka bice shi kenan babu motsi to kaga hikima ta Allah sai ya tura musu abin kaɗan kaɗan domin su gano su kare su da kansu tun anan su san tinkawar da suke da ƙarya ne sai gashi abin da suke faɗa kenan has rayuwa ta kare a cikin su Allah yake gaya musu duk wannan darasi ne da izina Allah yake ma Qurayshawa cewa da kuke cewa karyata annabi kuke cewa kawa aya kuke kaho to ga waɗanda suka riga ku suka fi ku da waɗannan abubuwa kun ga abin da ya same su to naka kuma ku yi makan ku kiyamul laili domin kada irin abin da ya same su ya same ku na'am khalaqna as إن كنا فاعلين Allah ya ce wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa na bainahuma la'ibina ba mu halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakanin su muna halin masu wasa da wargi ba zaka ba banza Allah ya halicci sama da ƙasa ba ba banza Allah ya halicce su ba kamar yadda Allah ke faɗa wa ta'ala ce ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakin aktharuhum la ya'lamun ba mu halicce su ba sai dan gaskiya gaskiya domin ta Allah ya halicci da ƙasa kuma domin ta Allah ta'ala ya saukar da dokoki da hukunce-hukunce domin a tsaye da gaskiya kuma da gaskiya zai hukunci ranar alkiyama wallahu yaqdi bil haqq ya qussul haqqa wa huwa khairul fasilin daga da gaskiya zai hukunci kuma da ita yayi wa mutane umarni to shi yasa Allah ce bai halarci samai da kasa ba eh, wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibina ba halin wasa ya samu halarci samai da kasa ba yace law aradna an nattakhidha lahwan da mun yi nufin rukon warki shine lahwan da yawa daga cikin malaman fassara sun ce abin da ake nufi da lahwan anan shine da da mun yi nufin rukon da lattakhadnahu min ladunna da mun rikida daga wurinmu in ji Allah daga wurin bayi maɗaukaka da ke wurinsa sune mala'iku to da a su Allah zai fifita wani ya ce ga dan shi Allah ce law aradana an takhiza walada kamar yadda yake cewa wata da lau arada Allah an yattakhiza waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha da sai ya duba cikin abin da yake halitta sai ya fifita wani sai ya ce to ga dana to amma bai yiwuwa wa ma yan bazilir rahmani an yattakhiza walada yace law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilina in mun zamanto masu aikatawa to da sai mu rike shi min ladunna ko in kunna fa'ilina ma kunna fa'ilina ba mu kasance masu aikata haka ba an gane ko saboda in tana zuwa bi ma'anan nafi in kunna fa'ilina ai ma kunna fa'ilina ba zaman to masu aikata haka ba ba ma rukun da kuma ba ma daukan da kuma bai yiwuwa a ce Allah ta'ala yana da da sai ce wallan zifu bil haqqi 'ala al batil bal naqdifu bil haqqi 'ala al batil fa yadmahu ya ce bal nakzifu bil haqqi ala al batil kawai muna jifa da gaskiya akan bata ma'ana Allah zai harbu bata da gaskiya gaskiya ita za a harba ma bata fayadmahu sai ta rukurkuza shi addamu kalma ce da aka ɗauko ta daga addimaq addimaq ita ce kwakwalwa kwakwalwa ita ce addimaq to da haka duk bugu aka idan ya kai ga kwakwalwa to ya kai ga makisa to idan an yi bugu da har an kai an taɓa kwakwalwa sai a ce an masa bugu addamu ma'ana an taɓa kwakwalwa to Allah ya ce fayyadu makuhu sai ya rugurguza bata gaskiyar da Allah zai jefa zai harbi bata da ita sai gaskiyar nan ta yi wa bata bugu bugu irin na wanda aka masa bugu a kai har bugun ya kai ga kwakwalwa to haka nan wannan bugun da gaskiya za ta wabata yake kasancewa fa iza huwa zahiqun sai ga ta ta gushi sai ta tarwatse saboda an mata bugu har zuwa kwakwalwa sai ta watse gaba ɗaya babu ita wala kumul wailu mimma tasifun Allah ya ce kuna da bane azaba sanadiyar abin da kuke siffantawa na ƙarya cewa Allah na da da ko ko sanadiyar abin da kuke siffantawa na yiwa Allah ta'ala shirka kuna da bane akan wannan zamu dakata anan ana nuna mana cewa lokaci yayi zamu tashi wala human fi samawati wal ardi har yanzu dai ayoyin suna bayani akan eh, tauhidi kamar yadda muka dauko da kuma raddi ga Qurayshawa walhamdulillahi rabbil alamin Allah saka malam na alkhairi da mu da muka saurara Ramakallah wannan yana tambaya yana cewa idan mutum na karatun alkur'ani ya kawo ga sujada kuma shi ba yana dibin gabas ba ta yamma ko kudu ko arewa shi na yin sujuda ko sai dole ya dawo gabas ya dibe ta malamai suna cewa sujada ita ba sallah ba ce za ka ita sujada ce aka ce kai kaga tunda ba sallah ba ce kenan ba ta ɗaukan sharuɗa irin na sallah sallah ita ke da sharaɗin sai kana da alola kaga ita tun tunda ba sallah ba ce ba ta da sharaɗin sai kana da alola sallah ita ke da sharadin sai ka fuskanci alƙibla ita sujada tunda ba sallah ba ce ba ta da sharadin sai ka fuskanci alƙibla to da ka duk inda kai sujada ko kana da alola ko ba ka da alola ta ko ina kai sujada insha Allah sujada ka tayi haka malamai suka ce walhamdulillah wa alam wa subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum jama'a ga kwalinan na masallacin ajiya don gane da taimako na marayu duk wanda Allah hore masa shi saka nashi gudunmawa fi sabilillahi Allah saka da alkhairi Allah kuma shi tabbatar da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh